Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيط يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله رسول الله masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran. Mushtaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ta farko a wannan rana da fata an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dume su. Sai kuma shirin nan na muleka jaridinmu na yau. Daga nan kuma sai ku ji shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan naku mai farin jini wa murai masu sauraro sannan mu leƙa iran sai kuma mu karkare da shirin afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa su domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti zuwa 6:50 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai ku gyar zama domin sauraron labarun duniya ta da tahir amiraji ga labaran duniya da farko ga kanunsu iran ta musanta cewa ta karbi sako daga amurka kai tsaye ko kuma ta wata kafa a najeriya kuma 'yan bindiga sun kashe mutane kuma sha uku sannan sun raunata wasu bakwai a jihar kaduna sai kuma ƙasar tanzania inda samiya suluhu hassan ta yi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban ƙasa. yanzu kuma ga cikakkun labaran kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa ƙasar iran ba ta karbi wani sako daga amurka kai tsaye ba ko kuma ta wata kafa kamfanin dillacin labaran fars news na ƙasar iran ya nakalto khatib zade yana faɗar haka a wata hira da ta haɗa shi da kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha kafin haka dai jake sullivan mai bawa shugaban ƙasar amurka shawara kan harkokin tsaro ya bayyana cewa gwamnatin shugaba biden tana tattaunawa da kasar iran amma ba kai tsaye ba khatib zade ya musanta wannan labarin ya kuma kara da cewa iran ba ta bukatar shiga wata tattaunawa da amurka amurka ce ya kamata ta dawo cikin yarjejeniyar jcpoa yarjejeniyar mafi muhimmancin ta kasa da kasa a wannan zamani wacce ta fice daga cikin ta kwamishinan watsa labarai na gwamnatin jihar kaduna a tarayyar najeriya samuel arwan ya ba da sanarwa cewa 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha uku sannan sun raunata wasu bakwai a kananan hukumomin zangon katab ƙaura da kuma cikun a jihar jaridar premium stamp ta najeriya ta nagalto r1 yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa da farko 'yan bindigan sun kashe wani mutum wanda ake kira irmiya godwin a lokacin da shi da dan uwansa suke dawowa daga gona a ƙauyen gora gan a ƙaramar hukumar zangon katab sannan suka kashe mutane goma a ƙauyen kizashi na ƙaramar hukumar kaura sannan suka ƙona gidaje 56 da kuma babura goma sha shida kwamishinan ya kammala da cewa wa'anda aka kashe sun hada da esther bulus da maria bulus diyar shekara guda diyar esther da lami bulus aliyu bulus monde bulus geje abuba wakili filibus yakubu ali deji aziri da joseph ibrahim sannan wa'anda suka ji rauni kuma sun hada da cecelia aku yakubu idi godiya sale da kuma moses adamu a kasar tanzania kuma a jiya juma'a ce samiya sululu hassan ta yi rantsuwar kama aiki a matsayin shugaban kasar tanzania bayan rasuwan tsohon shugaban kasar joseph magufuli sanadiyar rashin lafiya jaridar african news ta nakalto hassan tana cewa lokaci ya yi wanda mutanen kasar tanzania za su manta da bambance-bambance da ke tsakaninsu don ci gaban kasar tanzania kamar yadda marigayi shugaba magufuli yake so wato malama samiya sululu hassan dai ta fito ne daga tsibirin zanzibar na ƙasar ta tanzania ta zama mataimakin shugaban ƙasa a shekara ta biyar sannan an sake zaɓenta da shugaban ƙasa a zaben shekara da ta gabata hali yanzu dai za ta ci gaba da riƙe wannan matsayin na shugaban ƙasa har zuwa shekara ta biyar. samiya hassan dai ta ba da sanarwar makoki na kwanaki 21 sannan hutu a ranar 21 ga watan maris da muke ciki wato ranar da za a yi wa a tsohon shugaban kasar jana'iza kafin haka dai an daina ganin magufuli na kimanin makonni uku kafin a bada sanarwar rasuwansa kuma har yanzu ba a bayyana cutar da ta kashe shi ba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar habasha ta kore duk wani zargin cewa an tafka laifukan yaƙi a ƙoƙarin dawo da doka da oda a lokacin yakin lardin tigray da ke arewacin ƙasar a bayani da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta habasha ta fitar yana ɗauke da cewa zargin cewa sojojin gwamnatin ƙasar ta habasha sun yi amfani da ƙarfi fiye da kima kan 'yan awarin lardin tigray da ke arewacin ƙasar tare da ƙoƙarin shafe wata al'umma ko murkushe jama'ar lardin ko kuma samun tallafi daga sojojin ƙasar eritrea domin kawo ƙarshen tawon 'yan awarin tigray people liberation front kawai zarge-zarge ne marasa tushe da asali har ila yau ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta habasha ta bayyana shirinta na ba da haɗin kai ga kowane ɓangaren yankin ko na ƙasa da ƙasa domin tabbatar da rashin ingancin zargin cewa an tafka laifukan yaƙi da ya haɗa da cin zarafin ɗan adam a lardin tigray da ke shiyar arewacin ƙasar jiragen saman yakin sojojin gwamnatin yemen marasa matuki a ciki sun yi lugudan wuta kan kamfanin man fetur na aramco da ke birnin riyadh na ƙasar saudiya kakakin rundunar sojojin kasar yemen brigadier general yahya sari shine ya ba da wannan sanarwar sari ya kara da cewa rundunar sojojin kasar ta yemen ta tura jiragen saman yaƙi guda shida marasa matuki marasa matuki ciki zuwa kasar saudiya inda suka yi lugudan wuta a kamfanin matatar man fetur na aramco da ke birnin riyadh babban birnin kasar ta saudiya kuma jiragen sun kaddamar da hare-haren ne a daidai wuraren da aka saita su yaya sari ya kara jaddada cewa sojojin yemen za su ci gaba da kaddamar da hare-haren daukar fansa kan kasar ta saudiya matukar mahukuntan kasar ta saudiya suka ci gaba da aiwatar da bakarar su ta kai hare-haren wuce gona da iri tare da killace kasar ta yemen domin tunzura ta bin mummunan manufofinta masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tumadalla yanzu kuma ga shirin nan naku na mulaka jaridinmu na yau wanda ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Mu jaridun mu na yau. Kujerun da za mu leƙa sun kunshi na ƙasashen Tanzania da kuma Africa News da ake yi a ƙasar Demokwaɗar Congo sannan manufi London domin karanto jaridar nan ta larabci wato alkursul arabi. To za mu fara da ƙasar Tanzania wacce a jiya Juma'a aka yi kware-kware bikin rantsar da samiya sulhu hassan a matsayin shugabar kasar tanzania rantsar da wannan malama dai ya biyo bayan mutuwar bazata ne da shugaban kasar john magufuli ya yi daga bugun zuciya tsofaffin shugabannin kasar da dama ne dai da masu rike da mukamai daban-daban suka halarci bikin rantsar da sabuwar shugabar daga cikinsu da akwai jakaya kikete ali hassan mawunye da firaminista kasim majaliwa a ƙarƙashin tsarin mulkin ƙasar tanzania samiya hassan za ta ƙarisa ragowar wa'adin mulkin mamacin shugaban ƙasar magafuli wanda zai ƙare a shekara ta 2025 To za mu nufi ƙasar Nijar inda jarida ta Africa News ta kawo labarin cewa ƙasar Nijar za ta bunƙasa harkokin tsaro bayan wani mummunan hari da 'yan ta'adda suka kai a ranar Litinin. ministan harkokin cikin gida alkashi alhada ya bayyana cewa harin da aka kai ya yi sanadiyar mutuwar mutane 66 babu wata kungiya wacce ta dauki alhakin kai harin sai dai dama dai kasar ta tana fuskantar kalubale mai girma na tsaro daga kungiyoyi daban-daban na 'yan ta'adda ministan ya kara da cewa za mu kara yawan jami'an tsaro da za su rika yin sintiri daga ƙauye zuwa ƙauye sannan kuma da tabbatar da cewa an samar wa jami'an tsaron kayan abincin da suke bukata da shi a ranar juma'a da ta gabata ne dai a ranar laraba da ta gabata ne dai gwamnatin kasar ta nijar ta kirayi al'ummar kasar da su zama masu sanya idanu akan harkokin tsaro tare jaddada aniyarta na fada da ayyukan laifi to in muka nufi birnin london za mu karanto jarida ne ta alkursul arabi wacce ake bugawa da larabci da ce gobara ta tashi a matatar man fetur na kamfanin aramco na saudiya bayan harin da dakarun kasar yaman suka kai a jiya juma'a ne sojojin kasar yaman suka sanar da kai hari akan daya daga cikin matatun man fetur na kasar saudiya da ke birnin riyadh ta hanyar amfani da jirgi maras matuki kakakin sojan kasar yaman janar yahaya sari ya bayyana cewa dakarunmu sun kai hari a yau da jirage marasa matuki guda shida a kan kamfanin aramco yahaya sari ya kuma kara da cewa za mu ci gaba da kaiwa saudiya hari matukar ba ta daina kaiwa kasar yaman hari ba ita ma tashar talabijin ɗin gwamnatin saudiya ta al-akhbar ta ambato majiyar hukumar makamashin saudiya din tana tabbatar da cewa an kai wa matatar man fetur din hari da jirgi marar matuki amma babu wanda ya jikkata ko kuma rasa rai kuma ba a samu tsaiko na aiki ba to kashe abin da za mu kawo muku kenan a cikin mulika jaridunmu da yau yanzu kuma masu saurare sai a gyara zama domin a ji shirinmu na gaba wato shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraren mu Assalamu alaikum sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH da ke kawo muku sharhuna ko hirarraki da masana kan wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar. To shirin namu a yau zai mai da hankali ne kan yadda dangantaka ke ƙara tsami tsakanin rasha da sabuwar gwamnatin amurka wanda har ya kai ga ƙasar rasha ta kira jakadanta a amurka wanda shine mataki irin irinsa na farko da rashar ta dauka hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin da fatan kuma za ku kasance tare da mu Marilla a wani mataki da ke zaman manuniya ta tsamin dangantaka tsakanin Rasha da Amurka. Kasar Rasha ta sanar a ranar Alhamis da ta gabata da kiran jakadanta a Amurka domin tattaunawa. Matakin ya biyo bayan wata hira da tashar ABC ta Amurka ta yi da shugaba Joe Biden inda yake farta cewa takwaransa na Rasha Vladimir Putin mugun mutum ne tare da shan alwashin ɗaukar mataki kan shugaban kasar ta Rasha. Wannan matakin dai kwata-kwata bai yi wa mahukuntar Rasha daɗi ba. rasha ta ce ba za ta lamunci irin wannan kalaman ba waɗanda cin fuska ne da kuma ɓacin 'yan ƙasar baki ɗaya a wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen rashar ta fitar ta ce ta kira jakadan nata ne domin tattaunawa da kuma nazari ba wai don ƙara dagula halin da ake ciki ba rasha ta ce tana son ta san abin da yake faruwa da kuma yin nazari game da sabuwar gwamnatin amurka da kuma ƙoƙarin kare abin da ta kira taɓarɓarewar dangantaka da ba za a iya gyarawa ba da amurkar cikin wata sanarwa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta zargi amurka da ƙoƙarin kawo ƙarshen alaƙarsu a shekarun baya-bayan nan wannan dai shine karan farko da wani shugaban amurka ya furta irin waɗannan kalaman na zargin shugaban rasha da cewa mugun mutum ne mai kisa shugaban amurka joe biden ya ce ya amince ɗari bisa ɗari da rahoton da ke bayyana takwaransa vladimir putin na rasha a matsayin makashi yayin zantawa da kafar yada labaran ta abc news ranar laraba biden ya sha alwashin daukar matakin ramuwar gayya kan putin sakamakon abin da ya kira kokarin da ya yi na haifarwa da kasarsa cikas a zaben shugabancin amurka da ya gudana a bara kamar yadda binciken jami'an asirin na kasar ta amurka ya tabbatar a lokacin da aka ji ta bakin shugaban na amurka kan zargin da yake yi wa takwaransa na rashar wajen yi wa 'yan adawa mugunta da kuma kisa sai badan ya ce ba shakka haka abun yake putin mugun mutum ne sai dai biden bai fayyace ko zai yi wa putin raddi ne kan zargin yin kasar london a zaben shugabancin kasar ba ko kuma kan wasu batutuwa da amurka ke adawa da su da suka hada da zargin shayar da jagoran 'yan adawar rasha alexei navalny guba da kuma ci gaba da garkame shi a gidan yari kalaman na biden dai sun yi hannun riga da matsayar tsohon shugaban amurka donald trump wanda ya rika kaucewa aibata shugaban na rasha waɗannan kalaman baya-bayan na amurka rasha ta ce sam bata yarda masu ba kakakin majalisar dokokin Ƙasar volodin ya bayyana sukar shugaban nasu putin a matsayin tsokanar ƙasar rasha baki ɗaya, a cewarsa wannan furcin na biden yana ƙara nuna yadda duk wasu matakai da amurka ke ɗoka domin cutar da rasha sun tura, kama daga takunkumi barazana da kuma tsoma baki a harkokin cikin gidan rasha duk sun kasa in ji shugaban majalisar dokokin rashar ta duma an bayyana cewa wannan shine karan farko da wani shugaban amurka ya furta irin waɗannan kalaman ga shugaban rashar vladimir putin tsohon shugaban amurka donald trump da aka sha masa irin waɗannan tambayoyin kaucewa amsa ya yi hatta tsohon shugaba barack obama wanda aka nuna yana ƙiyayya ƙarar da rasha yana nuna ƙiyayya ƙarar da rasha bai taɓa wuce gona da iri ba irin hakan a cikin kalamansa a halin da ake ciki dai rasha ta yi fatali da rahoton baya-bayan nan da jami'an leƙen asirin amurka suka fitar musamman game da cewa rasha ta yi kusai a zaben 2016 sannan ta yi kokarin murɗe zaben 2020 na amurka wanda joe biden ya lashe kakakin ma'aikatar harkokin wajen rashar maria zakarova ta bayyana a wata sanarwa cewa an kira jakadan na rasha domin tattaunawa sannan kuma a cewarta sabuwar gwamnatin amurka yanzu tana kusan watanni biyu na mulki ne yana da kyau rasha ta zamana ta duba irin aikin da gwamnatin biden ta yi dama dai wannan ba shi ne karan farko ba da hukumar leƙen asirin amurka ke zargin rasha amurka ta sha zargin rasha da kuse ta hanyar intanet da kuma zubawa mayakan taliban na afghanistan kuɗi domin hallaka sojojin amurka in ji hukumar cia zarge-zargen da rasha ke musantawa rasha ta ce wannan rahoton na amurka kan zaɓe babu ƙamshin gaskiya a ciki hasali ma marar tushe ne a cewar kakakin fadar shugaban kasar rasha dmitry peskov a cewarsa ba wani shishigi da rasha ta yi a zaben amurka na 2016 wanda donald trump ya yi nasara haka ma ba ta yi wani kasar london ba a zaben 2020 wanda joe biden ya lashe kawai wannan wani yunkuri ne na amurka na neman sake kakaba wa rashar takunkumi dama a can baya shugaban amurka joe biden yana nazarin yin watsi da shirin da tsohon shugaban amurka donald trump ya gabatar na gayyatar rasha cikin kungiyar kasashe mafiya karfin tattalin arziki masu bin tafarkin demokradiyya ta g7 kamar yadda fadar white house ta bayyana sakataren yada labaran gwamnatin amurka ya shaidawa manema labarai a lokacin cewa baya tsammanin sabuntawa ko shida da gayyata ga rasha a shekarar da ta gabata ne aka sallami rasha daga cikin kungiyar bayan da ta kwace yankin crimea daga makwabciyarta ukraine a kwanan baya ma amurka ta sanya sabbin takunkumai kan manyan jami'an rasha bakwai saboda hazargin su da yunkurin kashe jagoran adawar kasar alexei navalny bayan shayar da shi guba a bara wannan matakin wanda na haɗin gwiwa ne tsakanin amurka da turai ya sake sabunta takunkumai ga manyan jami'an tsaron kasar ta rasha dangane da zargin kashe jagoran adawar baya ga ci gaba da tsare shi a gidan yari har yanzu haka a cewar wani babban jami'an amurka rahoton binciken na musamman ya nuna jami'an ya nuna jami'an tsaron rasha su ne suka yi yunkurin kashe navalny a ranar 20 ga watan Agustan bara Jami'an ya bayyana cewa takunkuman na amurka ya shafi manyan jami'an gwamnatin rashar guda bakwai amurkar cikin sakon sabbin takunkuman ta gargaɗi rasha game da hadarin da ke tattare da amfani da guba kan 'yan adawa sai dai a martanin da rashin taimayar cikin sanarwar da kremlin ta fitar ta ce ko kaɗan takunkuman na amurka da turai baya tasiri a kanta lamarin ya kai haka karan farko tun bayan da aka rantsar da shi shugaban amurka joe biden ya zanta ta wayar tarho da shugaban rasha vladimir putin bangarorin kuma sun tattauna kan batutuwa da dama daga cikinsu akwai batun kama madugun 'yan adawar na rasha alexei navalny matsayar biden na nuna wata alamar canji akan yadda tsohon shugaba donald trump ya yi harkokinsu da rasha wanda yawancin lokuta yake ya bayyana jin daɗinsa akan kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin sa da shugaban rasha vladimir putin a gefe guda a cewar bayanan hirar wayar daga bangaren amurka bangarorin sun amince tsawaita yarjejeniyar takaita makaman nukiliya da shekaru biyar matakin da tuni ya fara aiki To masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilastan birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na shirya da kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya. Kuma da la, yanzu kuma ga shirin ku na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum na jamhuriyar musulunci hajj ina muku barka da warhaka da fatan da duk ma'aikatan biyu wata sun wani cikin ƙoshin lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani mp daga nan eh, randa bawul na randa bakwai da ke ta makaram a jamhuriyar niger eh, zan ka saƙon barka da juma'a ga duk yan uwa musulmi eh, na ɗaukacin duniya ga baki ɗaya ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka sani da mp daga nan ramfuwan lafada da makaram jamhuriyar niger assalamu alaikum sallama da fatan auni lafiya radio da tppoh sunana ibrahim iramu dake shugaban kungiyar masoya radio da tppoh to ina amfani da wannan damar domin mika sakon dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa ga membobin kungiyar masoya radio da tvboh da ma sauran masu sauraro akwai musa hadarin asuba da magara akwai kadori diga ga dan filani wurdi ibrahim musa gabi da kuma abba jaba mai gera waya a kano sannan akwai ibrahim sd kusfa nura mai afil gusau da sani ta kai jeti lobji kaduna rayuwa sai da kudi ayuba sarkin hakuri akwai suleiman ilu dudu akwai yusuf cimbi neja da ɗaukacin masu sauraron wannan gidan rediyo mai albarka baki ɗaya akwai adamu injamaina a ƙasar chadi da sauran masu saurare baki daya naku ibrahim ramadake shugaban kungiyar masoya radio da tv Sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci da ke Iran mai magana Abdulrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaran Zandar. To zan yi amfani da wagga dama da kuka ba mu meka safifiyar gaisuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Da warko ina gaida abokin nau Sani Sangwar ina gaida Shaibu Mushe a garin Kadamari. Muji soja mai adaidaita sau garin Kadamari ina gaida abokina Nura garin Kadamari. ina gaida sani alhaji da magaram zandar gabaki ɗayan ku ina muku fata na alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya da magaram zandar assalamu alaikum radio voh hausa tehran kuna tare da alkasim daga nan aka da jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin namu ne mai taro albarka za ni gaida yan uwa da amna arziki wanda shi shigowa cikin wannan gida namu mai taro albarka da farko je ina gaida na agwa mai baci a nan zandar ina gaida littoro mai esas a nan zandar ina gaida imam ya yakuba a waishi wanda yake a nan zandar ina gaida tahir yar tahir jan bulo kano ina gaida yayan namu shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina dawuna a gadas ina gaida eh, ahmadu faras ina gaida misini fal ma'aikaci ne a istasiyon total ina gaida eh, malam ikali ina gaida pedro rodriguez eh, ina gaida abokina amadu wanda a hali yanzu yana kasar algeria ina gaida abokina tinne da wanda shi ma a yanzu yana kasar libya ina gaida eh, ibrahim shi ma eh, a hali yanzu yana kasar libya da dukkan wanda ban samu na faɗi sunansa ba ina musu fatan alheri voh hausa mai magana ne alkasu daga nan agadas ba zan manta da mai gabatar da wannan shiri hassan barka da fatan kuna cikin goshin lafiya na barku lafiya voh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To zan yi sakon gaishe-gaishe. Na farko ina gaida miji soja mai adai da ta tsawo. Ina gaida koi silibiya wanda yake mai kabu-kabu ne wanda yake bakin hospital zandar. Ina gaida Sani tana gidan wanka da Kado Warji, Najeriya. Ina gaida Musa Adalin Asaba kashe mai sauke da tayar M tayar Jambilo Kano. Ina gaida Yusuf Madatai mazamnin yamai ina gaida sunusu madatai zandar ina gaida siraja gambi wanda yake gambi ina gaida wani abokina wanda yake libi ina gaida sabi'u mai shayi da biredi wanda yake nan zandar ina gaida malam iliya mai shayi da biredi garkin daura to na ku mai sauraron ku ne da kullum wanda aka yi sanda na agwa mai faci daga nan zandar. assalamu alaikum wa rahmatullahi bai hausa tehran kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum ilyas firezi kulab ra'ayin zuci a da jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta isar da sakon gaisu mu ga yan uwa baki daya in gaida su musamman shagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka ba zan manta da yan eh, kulab din mu da suke agadas baki daya ina gaida su musamman mabururin mu na ra'ayin zuci eh, ina gaida su baki daya ina gaida kadora digaga da muke tare da shi a cikin wannan gida tahir m tahir bukari da ke agadas roga roga alhaji bila mai nama banzema agadas mai sele crazy hamza yaro latti ina gaida shi akwai abdurashid mai adaidai sahu agadas ina gaida shi da ruwana alhaji abdu agadas ina gaida shi akwai alkasum eh, unguwa eh, amarewa agadas ina gaida shi eh, ina gaida malamin nawa malam hassan mudir ne na nazarin islam agadas ina gaida shi akwai shehin namu shekh suleiman salahaddin attijani ina gaida shi mamman tawa da baban nawa agadas ina gaida su akwai kakasta wata latuwa ita ma ina jinjina mata assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa sunana ibrahim dan fulani yaya mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a nan jihar bauchi a tarayyar najeriya a zan yi amfani da wannan dama in miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina kamar su kadore da ga dan fulani wurji ilyasu yam ilyasu bulawa ilyasu yakuba Gawa ita su gadau bulama killume umar bulama sunusi mai matasa abokina a akwai muhammad shaidu abubakar da maturu lawan sade daura a iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa a da daukacin abokaina ina kowa fatan alkhairi idan na tsallaka jamhuriyar nijar akwai a mamata a waɗaki na a ramatu isiyaku babban birnin yamai jamhuriyar nijar akwai diyarta a surayya ahmadu akwai abokina sunusi mudattai da magaran nijar isuhu mudattai da magaran jamhuriyar nijar bako umurkan dilabukar wani yaya a washe jamhuriyar nijar akwai abokina bande dan fulani shadi iliyasu yaya dan fulani ina wa kowa fatan alkhairi assalamu alaikum jamhuriyar musulunci boh yaren nuna musulunci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da farko dai suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Najeriya eh, da farko jagoran shirin hassan barka ina ma fatan alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da kai da duka ma'aikatan wannan kafa ta sada zumunci kuma da haka ina gaida kadoro jika ga dan fulanin wardi akwai shehu katsalla kawusan ana zikiri akwai baba lefe da magaran da baba ya gamba da makaran musa hadirin asaba da magaran ba zan manta da tahir m tahir wanda yake jan bulo a kano ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura zabiyar meme kuka a nan garkin daura abdulaziz mai tireda wanda yake garin shado akwai alhaji mamman gashin baki wanda yake ta lafiya bugaji akwai shugaba a madimbirin gamba akwai shugaba zabiyar mai matala wanda yake da magaran akwai zane da da magaran yesu sawan doki akwai isu datte da magaran akwai sanusi da magaran akwai alkasim wanda yake agadas alhaji musan garo wanda yake kaduna da duk wanda yake cikin wannan kafa ina ma kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya ne kan da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya na gode. to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya yanzu kuma ga aminu ibrahim kyawa da shirin sanar muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin mu na muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihi mai wurare masu da dan tarihi da ma na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma yan damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne inda muka muku tarihin wurin nan da ake kira da aljanna a kasar Iran wanda ta bace wato garin Gurgon. Shi dai wannan gari yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke da wato koren yanayi a arewacin kasar Iran a lardin Gulistan kuma wurare masu ɗaukar hankali kuma yana da wurare masu ɗaukar hankali da dama da suke wannan gari na Gurgon wanda hakan ya sa aka kasa su zuwa gida uku wurare na ɗabi'a da na tarihi da kuma na addini wannan shine abin da muka bayyana muku a shirinmu da ya gabata to yanzu shirin namu zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirin namu na baya mun bayyana muku cewa akwai abubuwan bude ido masu jan hankali da yawa a wannan gari na gurgon gurgon yana da wurare masu yawa na yawon bude ido musamman ma ga matafiya da masu sha'awar zuwa kashe kwarkwatar ido akwai wurare na ɗabi'a da suke ɗauke idon masu kallo wanda saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo da yawa daga cikinsu ba za mu takaita mu kawo muku kaɗan daga cikinsu akwai wuraren shakatawa da babu kamansu a garin na gurgon yanayi na ɗabi'a da kowane lokaci za a gan shi kore ne fatau yana haɗa ne da ruwa da iska mai daɗi da ba shi da na biyu wanda ake sanya shi a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren buɗe ido na wannan garin duk shekara 'yan yawon shakatawa suna zuwa musamman a yanayin zafi da bazara domin kallon yanayi na ɗabi'a daga cikin waɗannan wurare akwai ƙauyen muhammad abad ƙauyen chaharbog park ɗin daji wato wurin shakatawa da ake kira park na daji sai kuma gabar tekun khazar babbar ganuwar gorgan waɗannan suna daga cikin wurare da ake zuwa domin yawon shakatawa da kashe kwarkwatar ido wanda yake wurare ne daddu wanda suka kwashe shekaru a matsayin abubuwan tarihi da suka yi saura a wannan gari na gurgon abubuwa masu ɗaukar hankali masu ɗan tarihi a garin gurgon wanda garin gurgon ke ɓanta da shi asalin wuraren da ke ɗaukar hankali na tsawon garin gurgon an kafa shi ne wanda ana iya gani idan aka yi la'akari da gine-gine da kuma wasu wurare masu ɗaukar hankali da masu zuwa yawan bude ido kamar garin kamar ginin makarantar imadiya wajen shakatawa na dimalu wurin adana ababen tarihi tsohuwar ganuwar kariya ta garin gurgon da dai sauran irin waɗannan wurare to a ɓangaren abin da yake ɗaukar hankali na addini kuwa a wannan gari da kuma ziyara na garin gurgon suna da yawa suma. sai dai ɗaya cikin waɗannan wuraren ziyara masu ɗaukar hankali da ke wannan kyawun gari sun kunshi wuraren ziyara da ke cikin wannan gari na gurgon matafiya da masu zuwa yawon bude ido da dama ne akan hanyar su ta zuwa lardunan mazandaran da gilan suke yada zango irin waɗannan wurare domin yin ziyara da hutawa kaɗan daga cikin irin waɗannan wuraren na ziyara da ke lardin gulistan su ne hubbaran imam zade wato jikan manzo mai suna tsayib sai babban masallacin gurgan mai cike da tarihi sai kuma hubbaran jika manzan Allah mai suna Nur sai kuma Imam Zade Abdullah akwai kuma hubbaran Bibi Hur da kuma haramin Sayyid Ibrahim lokaci mafi dacewa na kai ziyara garin Gurgon da ke lardin Gulistan shine lokacin yanayi na bazara domin a wannan lokacin babu labarin tsananin sanyi na hunturu da kuma yanayin iska mai zafi da lema da danshi na lokacin zafi mafi yawa za su iya yin amfani da wannan yanayin wajen yawatawa ko ina domin kashe kwarwatar ido sai dai lokacin bukin norus na sabuwar shekara saboda cunkoson matafiya zuwa waɗannan yankuna yakan kasance a cike da jama'a don haka ma gidajen saukar baƙi da otel-otel sukan cika fal ba masaka tsinke wannan yake sawa suke yin tsada sosai To ma saurare wannan shine a takaice game da takaicin tarihin wannan gari na Gurgon da kuma irin abubuwan da suke ɗauke da shi na tarihi da ake zuwa domin yawon shakatawa wanda muka muku bayani tun a farkon shirin. To hau hawan kwana da ku bari mu karkata da ku zuwa birnin Kum. inda za mu leƙo muku wani waje na tarihi na addini domin samun ƙarin bayani da ilmantuwa game da wannan wuri wannan wuri ana kiran shi da suna masjid a azam wato ɗaya daga cikin ababen da ke ɗaukar hankali na addini da zamantakewa da ke birnin ƙum kuma wuri ne da manyan malamai suke amfani da shi wajen koyar da al'umma wanda saboda girmansa ake kiransa da wannan suna na masjid wato masallaci mai girma akwai abubuwa masu yawa da suke faruwa a cikin wannan masallacin wanda da sannu za mu bayani a kansu da farko yana da kyau mu sani asalin tarihin gina wannan masallacin da manya-manyan malamai na addini da babban malamin nan na addini ayatullahi uzma burujardi ya gina wanda babbar manufarsa da ta sanya wannan malamin ya gina wannan masallacin shine saboda masu ziyarar kabarin sai da masu ma salam su yi amfani da alkhairan da ke wajen wanda a kwana tashi yanayi ya sanya hauzar ilimi ta birnin kum ta bukaci a ƙara fada wannan wuri domin a ci gaba da karatuttuka a cikin wannan masallaci wannan masallaci da ke makwabtaka da hubbaran saida masu ma alaihi salam bangaren karkashin ƙasa na masallacin a yanzu ya kasance gidan wani ne ko masaukin baƙi ne wannan dalilin ne ya sa ayatullahi burujardi yanke shawarar sanya wajen da kuma gina ba masallaci a wajen domin ci gaba da gudanar da ayyuka na ibada da karatuttuka da ɗalibai suke yi a wannan wuri. To ma saurare da yake lokacin da aka ɗibar mashirin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗaga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu ɗauke da ƙarin bayani game sauran abubuwan da suka kunshi wannan masallaci na masjida azam da ke birnin kom Kuma nan zan ɗiga aya in ban kwana da ku sai Allah ya sa mu a sa za ku ji mu da kiran sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma za a ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. ma saurare ga shirinmu na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun masifar ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan makarantun ilimi a shiyar arewacin Najeriya domin sace ɗalibai da nufin neman kuɗaɗen fansa da irin babbar barazanar da masifar ke ɗauke da shi a rayuwar yara a nan gaba da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sakon da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya fitar dangane da sace ɗaliban makarantar sakandare da ke jihar katsina a tarayyar najeriya a ranar 11 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 ya yi tofan alatsi ne kan harin wuce gona da irin tare da fayyace cewar kaddamar da hari kan makarantu da sauran cibiyoyin ilimi yana matsayin take haƙƙin ɗan adam mafi muni kamar yadda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a lokacin da aka sace ɗaliban makarantar sakandaren kimiyya ta kagara da ke jihar neja a shiyar arewacin najeriya ya fitar da sanarwar cewa hare-hare kan makarantu da sauran wuraren ilimi babban abin kyama ne kuma ba za a taɓa lamunta ba hakanan guterres ya jaddada yin kira ga mahukuntan najeriya da su yi iyaka ƙoƙarinsu wajen ganin sun kubutar da ɗalibai da aka sace tare da ɗaukan matakin hukunta waɗanda suke da alhakin wannan aika-aikar hakanan peter hawkins wakilin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya fitar da sanarwar cewa ƙaddamar da hare-hare kan makarantu babban taki haƙƙin yara ne saboda kamata ya yi yara su rayu cikin jin daɗi a hali tsarin zaman gida da makaranta a kowane lokaci kamar yadda bai dace a ce iyaye suna cikin damuwa da fargaba kan lafiyar yaransu a duk lokacin da suka tura su zuwa makaranta ba hakika batun sace ɗaliban ilimi a makarantu da cibiyoyin ilimi domin neman kuɗin fansa musamman a shiyar arewa maso yammacin najeriya ya yi kamari a cikin 'yan watannin baya-bayan nan tare da wurga iyayen yara da mahukunta cikin tsananin damuwa game da ƙara sanya sanya alamar tambaya kan batun matakan tsaro da ake cewa ana ɗauka a ƙasar musamman a yankunan da suke fama da masifar 'yan fashi da makami da gungun masu sace mutane domin neman kuɗin fansa baya ga masifar hare-haren wuce gona da irin masu ikirarin addini wasu alƙaluma sun bayyana cewa a cikin watanni hudu kacal da suka gabata an yi awon gaba da ɗaliban ilimi da malamansu fiye da 800 daga makarantunsu kama daga ƙananan makarantu har zuwa manya domin neman kuɗaɗen fansa lamarin da a nan gaba zai iya wurga iyayen yara cikin tsoron tura 'ya'yansu zuwa makaranta domin rashin tsaro inda a ƙarshe duniya za ta fahimci cewa lalle mummunar manufar ƙungiyar boko haram mai da'awar addini ta ganin ta hana karatun zamani wato karatun boko a najeriya ta cimma nasara musamman musamman da taimakon wasu jahilai marasa ruhin dan adamtaka da sanin manufar rayuwa a kasar saboda kokarin cimma bakar aniyar su ta san rai ta dan gajeren lokaci a yammacin ranar 11 ga watan disamban shekara ta 2020 ne wasu gungun mahara akan babura suka kai farmaki kan makarantar kimiyya da fasaha ta gwamnan science secondary school ta kwana da ke wajen garin karamar hukumar kankara a jihar katsina da ke shiyar arewa maso yammacin najeriya inda suka sace ɗalibai da yawansu ya kai ɗari uku daga cikin ɗalibai fiye da ɗari takwas kuma suka kora su tamkar awaki zuwa cikin daji sannan bayan kwanaki shida wato a ranar sha bakwai ga watan disamban wannan shekara gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello masari ya sanar da sakin ɗaliban da yawansu ya kai ɗari uku da arba'in da hudu bayan an kora su zuwa yankin jihar zamfara kuma babu kokwanton cewa an gabatar da maƙudan kuɗaɗen fansa kafin sakin ɗalibai ɗaliban sannan a ranar 17 ga watan fabrairun wannan shekara ta 2021 wani gungun 'yan bindiga ya kai farmaki kan makarantar sakandaren kimiyya ta gwamnan science college a karamar hukumar kagara a jihar neja da misalin karfe ukun dare inda 'yan bindiga suka sace ɗalibai 27 tare da kashe guda daga cikin ɗaliban har ila yau maharan sun yi awon gaba da ma'aikatan makarantar guda uku da iyalansu goma sha biyu sannan a ranar 27 ga watan fabrairu fabrairu gwamnatin jihar ta neja ta sanar da karɓo dukkanin mutanen da aka sace 42 daga hannun 'yan bindigar kuma babu kokwanton cewa sai da aka gabatar da makudan kuɗaɗe kafin karɓo mutanen hakanan a ranar 26 ga watan fabrairu wannan shekara ta 2021 da muke ciki wasu gungun 'yan bindiga sun kai farmaki kan makarantar sakandaren kimiyya ta 'yan mata ta gwamnan science secondary school jangwabe da ke jihar zamfara inda suka suka yi awon gaba da 'yan mata 277 sannan bayan tattaunawa tsakanin mahukuntan jihar da 'yan bindigar aka sako ɗaliban a ranar biyu ga watan maris na wannan shekara bayan nan a ranar 11 ga wannan wata na maris da misalin karfe 11 na dare yan bindiga sun sace ɗalibai akalla 30 daga kwalejin horar da harkokin noma da gandun daji ta gwamnatin tarayya wato federal college of forestry mechanization da ke unguwar mando a garin kaduna. kwamishinan harkokin tsaro na jihar samuel aruwan ya sanar da cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da ɗalibai talatin ne maza da mata bayan da sojojin najeriya suka yi nasarar kubutar da mutane 180 mafi yawan su ɗaliban kwalejin sanarwar kwamishinan ya fayyace cewar daga cikin mutane 180 da aka samu nasarar kubutar da su arba'in 42 ɗalibai mata ne da malamai takwas da kuma ɗalibai maza da talatin, kuma 'yan bindigar sun kaddamar da farmaki kan makarantar ne da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na dare a wani faifai na bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta an ga masu garkuwa da ɗaliban kwalejin kula da harkokin gandun daji ta tarayya da aka sace suna dukar ɗaliban tamkar bayi waɗanda suka haɗa da maza da mata tare da ba su damar yin kira ga gwamnati kan hanzarta ɗaukan matakin ceto su musamman ganin yadda cikin ɗaliban akwai waɗanda suka samu raunuka da masu larurar rashin lafiya lafiya baya ga halin firgici da suka shiga musamman mata daga cikinsu kamar yadda masu garkuwa da ɗaliban suke neman kuɗaɗen fansa da suka kai naira miliyan ɗari biyar kafin sakin ɗaliban kuma saboda irin azabar da ɗaliban suke ciki sun yi kira ga gwamnati kan biyan kuɗaɗen domin samar musu da 'yancinsu har ila yau a ranar sha biyar ga wannan wata na maris wani gungun 'yan bindiga ya kai hari kan wata makarantar firamare a ƙauyen rema da ke karamar hukumar birnin gwari Buhari a jihar Kaduna tare da yin awon gaba da malaman makarantar uku. Labarin farko-farko yana cewa ne 'yan bindigar sun sace har da ɗalibai, amma bayan wani lokaci an tantance cewar tabbas babu wani ɗalibi da 'yan bindigar suka samu nasarar sacewa kamar yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Samuel Arwan ya shaidawa gidan radiyon BBC Hausa cewa bayan gudanar da bincike tabbas an gano cewa babu wani ɗalibi da ke hannun 'yan bindigar sai dai malaman su uku rahotanni suna bayyana cewa 'yan bindigar da suka addabi yankin arewa maso yammacin najeriya suna rayuwa ce a sansanoninsu da suke dajin rugu wanda dajin ya ratsa jihohin zamfara katsina kaduna da neja kenan ana da masaniyar maboyar 'yan ta'addan tare da tantance iyakar yankunan da suke rayuwa a ciki kamar yadda gungun 'yan bindigar suna gudanar da wannan mummunar aikin wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam ne saboda neman kuɗaɗe kuma mafi yawan su jahilai ne marasa ilimin addini da na zamani na ruhin dan adamtaka a gefe guda kuma idan za a iya tunawa a watannin baya kungiyoyin 'yan ta'adda a najeriya sun nemi hada karfi da karfe a tsakanin su. domin ci gaba da gudanar da ayyukan su na wuce gona da iri kan al'umma da dukiyoyin su. inda kungiyar ta'addanci ta boko haram da tafi yin kaurin suna a shiyar arewa maso gabas ta nemi hada kawance da 'yan ina ga kisa 'yan kuma barayin daji da suke sace mutane domin neman kuɗaɗen fansa tare da cin karansu babu baka a shiyar arewa maso yammacin Najeriya inda kungiyar ta Boko Haram ta mika wa 'yan bindigar goron gayyata a cikin wani faifai na bidiyo mai kunshe da manufofin da suke son cimmawa kuma sanin kowa ne cewa asalin sunan kungiyar Boko Haram shine Jama'atu Ahlus Sunna Lidda'awati wa Jihad amma saboda kaurin sunanta kan kiyayya da karatun zamani da ake kira da karatun boko mutane suka koma suna kiranta da kungiyar boko boko haram sakamakon haka masu fashin baki suke ganin anya wannan haɗin kai tsakanin ɓangarorin biyu na 'yan ta'adda a shiyar arewacin ƙasar bai fara samuwa ba kuwa musamman a fagen neman durƙusar da harkar karatun zamani a shiyar arewacin najeriya ta hanyar firgita iyaye da mahukunta domin tilasta musu yin ƙasa a gwiwa wajen ƙarfafa 'ya'yansu kan yin karatun zamani domin bunƙasa ci gaban rayuwarsu da ƙasarsu watakila kuma gungun 'yan ta'addan shiyar arewa arewa maso yammacin Najeriya da suke kai farmaki kan makarantu da cibiyoyin ilimi a ƙasar, ba su dauke da aƙidar ganin rashin halaccin karatun zamani kamar ƙungiyar Boko Haram amma ayyukan su na ta'addanci a fakaice shin sun sani ko ba su sani ba yana daidai da manufar 'yan ƙungiyar Boko Haram saboda zai raunana gwamnati da iyayen yara kan matsakaimi wajen samar da ilimin zamani ga 'ya'yayensu masu tasowa lamarin da yake matsayin babbar barazana ga makomar ilimi ilimi a shiyar arewacin Najeriya a nan gaba, musamman ganin yadda wasu jihohi a shiyar arewacin Najeriya suka fara karya ta hanyar rufe makarantu a jihohinsu. To rufe makarantun har zuwa yaushe? Sakamakon haka, akwai buƙatar zurfafa tunani a tsakanin al'ummar arewacin Najeriya masu kuɗinsu da talakawansu domin ganin sun yi aiki kafaɗa da kafaɗa da gwamnatocin jihohin arewacin ƙasar wajen faɗa da wannan mummunar ta'addanci da ke neman durƙusar da harkar ilimi a shiyarsu domin samar da mafita mafi inganci ga rayuwar 'ya'yansu a nan gaba da nufin gudu tare domin tsira tare